Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a goma ga watan Nuwamba shekarar 2023. A cikin shirin na yanzu baya ga labaran duniya muna tafi da rahotanni kan kiraye-kirayen da wasu 'yan Najeriya ke yi da a dawo da tallafin man fetur da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta cire tun a farkon ɗarewa kan karagar mulkin ƙasar. Koyan ƙasar sa samu su numfasa daga kuncin rayuwa da ya shaƙe su har wuya. Muna kuma tafi da bayanan masanin tattalin arziki kan matakan da suka kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauka domin daidaita farashi a ƙasar. Shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu yana nan tafi. amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Fadar White House ta ce Isra'ila za ta fara aiwatar da tsagaita wuta na sa'o'i hudu a kowace rana a farmakin da sojojinta ke kai wa kungiyar Hamas a yankunan arewacin Gaza daga ranar Alhamis. sarrawar ta kakakin kwamitin tsaron ƙasa na amurka john kirby ta zo ne a daidai lokacin da dakarun tsaron isra'ila ke fafata da mayakan Hamas a birnin Gaza, kuma wasu fararen hula Falasina suke ci gaba da ƙoƙarin tserewa daga yankin. We understand that Israel will begin to implement four-hour pauses in areas of northern Gaza Mun fahimci cewa Isra'ila za ta fara aiwatar da wannan shiri na dakatar da buɗe wuta har tsawon sa'o'i hudu a kowace rana. Isra'ila ta faɗa mana cewa ba za ta kai hare-harenta a waɗannan wurare ba cikin sa'o'i hudu da aka dakatar da buɗe wuta. Karbi ya ce dakatarwar za ta wa Falasina lokaci don tserewa ta hanyar amfani da hanyoyin jin kai guda biyu da kuma rage adadin mutane da ke mutuwa. 'Yan Isra'ila sun shaida mana cewa ba za a kai farmakin soja a waɗannan yankuna ba tsawon lokacin da aka dakatar kuma a ranar alhamis aka fara wannan aiki in ji karbi yayin wata ganawa da manema labarai inda ya kara da cewa shawarar dakatarwar ta zo ne yayin tattauna tsakanin shugaban amurka joe biden da firayim minista benjamin netanyahu da alama mayakan da ke samun goyon bayan iran ba su daddara ba duk da harin sama da amurka ta kai da ake kyautar da ya lalata wata muhimmiyar cibiyar ajiyar makamai a gabashin siriya ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a ranar alhamis ta yaba da harin da jiragen yakin amurka guda biyu samfurin f-15 suka kai a ranar laraba inda ta yi nuni da wasu jerin fashe-fashe da suka sa ba za a sake morar ginin ba sai dai jami'an amurka sun kuma yarda cewa akalla a halin yanzu ta kasa rage saurin kai hare-hare da mayakan da iran ke marawa baya ke kaiwa kan sojojin amurka a yankin wani jami'in amurka ya faɗa biyo yara na alhamis cewa bayan harin da amurka ta kai mayakan da iran ke marawa baya sun kaddamar da har-haren jirage marasa matuka guda hudu kan sojojin amurka da sansanoni uku a siriya da ɗaya iraki daya daga cikin hare-haren da aka kai a ranar laraba ya auna cibiyar amurka da ke green village a syria inda ya jikata dakaru uku labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakatare baitul tilmanin amurka janet yellen a ranar alhamis ta fara tattaunawa ta kwanaki biyu da mataimakin firimiyan china He peng yayin da amurka ke kokarin shawo kan matsalar zaman doya da manja da ake samu da beijing da kuma ci gaba da tattauna kan batutuwa da suka shafi sauyin yanayi zuwa kasuwanci da tsaro bayan tare tarukan yalin a ranakun alhamis da juma'a ana sa ran shugabannin kasashen biyu joe biden da shi jinping za su gana a mako mai zuwa a gefen taron haɗin gwiwar tattalin arziki na asia pacific ko epec a birnin san francisco na amurka masu sharhi sun ce gana wadda yalin ta yi dahi ita ce yunkuri na baya-bayan nan don tabbatar da china ta janye daga tarukan da za a yi a gaba ba tsakanin shugabannin kasashen biyu a baya dai yelin ta jaddada bukatar samar da dangantaka da za ta assasa gogayya mai ma'ana a tsakanin amurka da cana. an kaɗan muhammad hafiz babala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga wakilin sashen hausa na murya amurka a birnin maiduguri jihar banan najeriya haruna dauda biyu domin jin yadda wasu 'yan najeriya da dama ke roƙon shugaban ƙasar bola ahmad tinubu da ya dubi halin da suke ciki na kunci da matsin rayuwa tun bayan da ya cire tallafin man fetur jim kaɗan da ɗarewar ragar shugabancin ƙasar ko sun samu su numfasa. Tun ranar da shugaba Bola Ahmed Tinubu Najeriya ya karbi ragamar mulkin kasar ya bayyana cire tallafin man fetur a tarayyar Najeriya wanda hakan ya yi jan jefa 'yan Najeriya cikin halin gaganika yi musamman ma na matsanancin rayuwa. Wasu 'yan Najeriya na ci gaba da kiran shugaban da yi wa Allah ya duba halin da 'yan Najeriya ke ciki don sake dawo da wannan tallafin man fetur maimakon gare-garen albashi da aka ce ana yi. 'yan Najeriya da dama dai na fuskantar wani matsanancin rayuwa da har sa gwamnatin tarayya tarayya da na jihohin suke dinga raba tallafi ga masu kananan ƙarfi don saboda rage dandanan wahalhalun da jama'a suke sha da cire wannan tallafi ya haifar duk da cewa wasu 'yan Najeriya na kirarin cewa ba su kai irin wannan tallafi da ake rabawa daga gwamnatin tarayya har zuwa jihohi ba wanda suka ce akwai bukatar sake duba wannan lamari don dawo da cire wannan tallafin man fetur da shugaban ya yi idan aka yi la'akari da wahalhalun da jama'a suka fada da kuma rabon wannan tallafi da aka ce ana yi da ba kowa ke samu ba kuma ko da an bar wannan tallafin man fetur din kowa da kowa zai amfana maimakon irin wahalhalun da ake sha alhaji muhammad h kejani na ɗaya daga cikin masanin tattalin arzikin ƙasa wanda ya soma da bayyana ra'ayinsa kamar haka da aka cire subsidin mutane kalilan ne suke shan wahala kusa ko da kowa ke shan wahala a mai da subsidin in ka mai da subsidin zai taba kowa da kowa amma zai mai da su ta hanyar da rayuwarsu ba zai zama abin nan a takure ba abinda za ka yi wa'annan mutanen da kuke cewa su suke kamar kabal da suke cin subsidi manajin ɗinsu za ku yi to tunda sun fi ƙarfin ku sai ku zauna ku san yadda za ku yi manajin ɗin in ba in ba su fi ƙarfin ku ba ai su ba su da yawa duk yawan da a ce ka balas da masu riban subsidy da masu aiki a wurin ai wata ofis ne take take da wannan abin da yan ofis ɗin da masu amfana da shi ɗin ko ta kwata duka ba su kai 10% na Najeriya ba su kai 5% ba ma in ba za ku iya manajin mutum 5% ko 2% na mutanen Najeriya ba to ya za ku yi manajin da whole country so saboda mutanen kalilan sai a sa ƙasa duka a cikin sa wahala mai da ita ita ya fi amfani saboda kowa zai amfana ana mai da ita amma da zaran ba a mai da ba kana hukunta duk mutumin da yake kauye ko gidansa shi kadai ne sunana garba mohammed maganan gaskiya shine ita maganan cire tallafin mai dinnan bai tambaki talakan najeriya ba bai tambaki al'umman kasa ba ma asali ma ita ce umma ba su matsaloli da walalu da kunci da aka shiga hatta ma dubu ashirin da biyar biyar da ta ce za ta ba wa 'yan najeriya miliyan biyar dinnan cewa ta yi fita ciwo bashi da za a biya wannan kuɗaɗe na wata saboda haka ba a ma san a ina kuɗaɗen suke zuwa ba ba a ma san daga ina me ake yi da shi ba abinci da gwamnatocin jihohi da gwamnati ta ce ta ba wa jihohi bilen bibi su je su siya abinci su tallafa al'umma a ina abincin yake amma maganan gaskiya a dawo da tallafi shine yake shafan kowane ɗan Najeriya. Sunana Bukar Alibe. Cire tallafin man fetur ba karamin illa ba ne ga mu 'yan Najeriya. Sabili kuwa da rashin cirewa man fetur ɗin nan shi ya fi mana amfani da su cire. Don abin da zaka duba yanzu da aka cire tallafin man fetur ɗin waɗansu mutane ne waɗanda za su samu palliative ɗinnan da ake cewa ko kuma ƙarin albashi da aka yi na waɗansu ma'aikata ne kuma wannan abincin da ake rabawa ba kowa ba ne yake samu kuma wannan matsalar da yau mutane suka samu kansu suka sinci kansu ɗinnan wannan abin ba zai yiwu ba dole za a samu ɗin raguwa a bisa gaskiya idan ka duba tallafin nan da aka cire wahalan da mutane suka shiga daga farko zuwa yau dinnan za ka san cewa gwara a bar tallafin 'yan sirarun da za su cimma rabon wannan tallafin gwara su din. Wasu 'yan Najeriya kenan ke kira gwamnatin tarayyar da sake duba wannan al'amari na cire tallafin man fetur da ta yi da kuma hakan ya haifar da wahalhalun rayuwa a ƙasar kama da birane da ƙauyuka da mafi yawansu sun ta'allaka ne da rayuwarsu akan amfani da gas ko kuma fetur da kuma ya taɓa rayuwar kowa da kowa a ƙasar. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla an gaida haruna dauda biyu yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da karshen labaran duniya. 'yan jami'ar republican biyar da ke neman karɓa tikitin takarar shugaban kasa daga tsohon shugaba donald trump sun yi fafatawa mai zafi a daren ranar laraba yayin wata muhawara mai zafi da suka yi kan manufofin kasashen waje inda suka nuna goyon baya ga matsayar da shugaba joe biden ya nuna ta marawa isra'ila yayin da suke muhawara kan yadda za a tunkari kasar china da gudanar da hudda da iran sun kuma ɗauki tsauraran matakai fiye da gwamnatin biden kan yadda za a magance matsalar kwararar bakin hauri da ke neman shiga amurka ta kan iyaka da mexico amma game da ukraine 'yan takarar sun bayyana ra'ayoyi mabambanta da kuma matsayin da fadar white house ta ɗauka wajen nema ukraine ɗin ƙarin tallafi inda har hamshakin ɗan kasuwa bibikram swami ya ce san bai gamsu da bukatar neman ƙarin tallafi da shugaba vladimir zelensky ya mika ba daga ƙarshe hukumar kula da harkokin yada labarai ta ƙasar turkiya ta kada ƙuri'a don ba da umarni ga kafar yada labarai ta jamus dutchwell ko dw kan ta nemi lasisin watsa shirye-shiryenta na harshen turkiya na shafinta na yanar gizo majalisar koli ta gidan rediyo da talabijin ta rtuk ta yanke wannan hukunci ne da ƙuri'u mafi rinjaye inda ta ce tilas ne gidan yada labaran na jamus bi ka'idar da hukumar kula da harkokin yada labarai ta turkiya da aka fara aiwatarwa a shekarar 2019 a baya dai hukumar rtuk ta ɗauki mataki na toshe abubuwan da dw ke yadawa a harsuna 32 a ƙarƙashin shafinta na dw.com tare da boa turkish bisa yakin samun lasisin da kafafen yada labaran biyu suka yi kafafen yada labaran biyu na ƙasa da ƙasa sun faɗa a baya cewa ba za su iya bin ka'idar ba saboda kada su faɗa tarkon da zai zama kamar ana tantance labaran da za su yada. tun bayan dakatarwar ta farko a 2022 sashen turkiya na dw ya amfani da dwtrkce.com don isar da labarai ga masu sauraro a cikin turkiya. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sai tattaunawa da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya yi da masanin tattalin arziki Dr. MI Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kan matakan da yake ganin ya kamata a ce gwamnatin najeriya ta dauka domin daidaita farashi a kasar matakan shi dole sai mun kalli wato concept na comparative advantage ma'ana ka kalli abin da kake iya yi maimakon abin da baka iya yi misali idan muka kalli bangaren eh, tattalin arziki ya kamata mu kalli wace area wani bangare ne muke iya taka rawar gani maimakon mai ta bata lokacin mu akan bangaren da ba ma iya taka rawar gani bari baka misali Malam Hafiz, idan ka kalli yadda ake a Najeriya misali ko za a ce science and technology ma'ana kimiyya da fasaha ko a kason da ake bayarwa na ilimi ko a kasan da ake ba na fita waje a karatu wannan bangaren shi ake ba kaso mafi tsoka maimakon bangarorin ah, da suka shafi hanyar gudanar da kudade hanyar shari'a ah, ilimin shari'a ilimin gudanar da kudade kamar na bankuna da sauransu wanda su kuma wannan bangaren su ne Najeriya ta fi takarwar So ya kamata a Najeriya mu fara kallon a wani bangare ne muke da kokari kuma mu dage akan wani bangaren mu gina shi maimakon mu dinga ɓata lokacin mu akan bangaren da kasashen duniya sun mana nisa ba za mu iya kama su ba. yanzu ba ka bukatar wai lalle lalle sai ka noma shinkafa a Najeriya idan suwa a waje ya masu sauki ba ka bukatar lalle sai ka yi mota a Najeriya idan suwa a waje ya ka yi abin da idan ka yi shi a Najeriya wanda yake kasar waje dole siya saboda naka ya fi nawa da sauki amma wannan da za ka dinga tunanin za ka dinga wani abu na gasa da kasashen duniya akan wasu abubuwan da ake sana'anta wanda an riga an maka nisan da ba za ka iya kama dole ka tsaya ka tuna cewa okay to wani bangare ne zai iya yin abin da nima a kasuwar duniya za a dama da ni maimakon abin da idan ka kai kasuwar duniya ma naka ba zai su yi ba saboda tsadarsa ba ba hankali ba ne wai ka dauka dole sai an yi noma a Najeriya idan su shigowa da shi ya of course manoma za su samu sana'a amma kuma za ga rayuwa ta yi tsada manoman su nawa ne waɗanda kuma suke siya a kasuwar sun ninninka manoma so ba hikima ba ne ka dauka za ka ta ci gaba da yin noman da tsayinsa a Najeriya ya fi tsada so dole gwamnati ta kalli cewa bangare ne take da kwarewar da za ta iya yin abin da za ta kashe kasuwar duniya kuma ta samu karbuwa saboda saukin kayan nata sannan abu na biyu wannan dalar da aka karbo aka kata na ake so a shigo da ita cikin tattalin arzikin najeriya za ta taimaka matuka taimakon da za ta ko shine za ta taimaka wajen karya because idan aka samu high supply of money tunda yanzu akwai high demand to zai karya farashin a dala din looking at the demand and supply theory sannan idan muka kara kallon kuma wani bangare shine bangare na dole dole mu yarda cewa nauye-nauye sun yi wa gwamnati yawa dole mu daina tunanin cewa lalle lalle kowa sai ya je aikin ofis lalle kowa sai ya samu albashi lalle dole mu tsaya tsayin daka mu yi sana'o'i wanda za su taimake mu Najeriya kasuwa ce ba abin da yi a Najeriya ki saya sannan ba wai lalle sai ka wasu abubuwa wanda ake yin su misali a ƙasashe 'yan ƙananan abubuwa mutane za su iya su rayu da kansu ina mamaki yanzu zaka ga kowa eh, hirar kullum zancen shine gwamnati za ta ba da tallafi za a ba da palliatives amma ba ma tunanin da wannan lokacin da muke bata muna tunani da sa rai da fatan gwamnati taimaka da muna bata shi wajen samuwar kama mafita ta fuskar kananan sana'o'i ƙananan masana'antu watakila da an samu mafita so in dai gwamnati za ta mai da hankali akan harkokin da ko sana'o'i ko sana'anta abubuwan da zai zama naira Najeriya ma za ta ɗaukaka. Sannan abu na biyu ita wannan dala ɗin da aka ce an karɓo a ƙoƙari a manajin ɗin ta kare zama wasu kuma an karɓa da hannun dama wasu kuma sun ɗauke ta da hannun sannan dole dole dole da jami'o'inmu da masu ilimin mu da gwamnatocinmu mu mai da hankali wajen nuna ɗalibai cewa yanzu lokaci ne naka tsaya kai tunani da kanka lokaci ne na ka da kanka abin yi maimakon kai ta tunanin a baka scholarship ka je waje kuma ka kara dawa Najeriya ka zama ɗan zaman kashe wando. Muhammad Hafiz Baballe kenan a tattaunawar shi da masanin tattalin arziki Dr. M.I. Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria jihar Kaduna a Najeriya. To masu sauraro kafin mu ci gaba ga mabuɗin kunnuwa. ku mutanen arewa na kwana ina tunani zamani ya canza a lokacin sadauna ta laiwa an yi shugabanni masu kishin mutanensu zaman karuwa zaman cigabawa zaman ban sha'awa shugabanni masu aiki kamar bayi ina masu mulkin 'yan arewa ku tashi ku farka 'yan duba matasan 'yan arewa 'yan arewa 'yan arewa ku duba talaucin 'yan arewa yaushe ni yaushe ne za mu samu yanci ya nan ya ishe ni yaushe ne za mu ina masu mulkin yan arewa ku tashi ku farka yan arewa ku duba matasan yan masu mulkin 'yan arewa ku tashi ku farka 'yan arewa ku duba matasan 'yan arewa 'yan arewa 'yan arewa ku duba talaucin 'yan arewa tausaya ma 'yan arewa da wannan ganyen 'yan arewa 'yan arewa 'yan arewa kuna cikin kunci na duba talaka shiga kunci karuwansu da ya suke yi shi ne ke sani takaici ni abin nan ya ishe ni yaushe ne za mu samu yanci ni abin nan ya ishe ni yaushe ne za mu samu mulkin yan arewa ku tashi ku farka yan arewa ku duba matasan yan duba talaucin yan arewa tausaya ma da wannan ganyen arewa arewa arewa muna cikin kunci muna cikin damuwa muna masu mulkin 'yan arewa ku tashi ku farka 'yan arewa ku duba matasan 'yan arewa 'yan arewa 'yan arewa ku duba talaka madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yau za a iya cewa Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da Allah ya yi wa arzikin dukkanin abubuwan da ake bukata a ɓangaren muhalli da kuma yanayi don bunƙasa tattalin arzikinta kamar yadda ya kasance a wasu ƙasashe a nahiyar Afirka. kama daga ruwan da ke shimfiɗe a ƙasa filin noma yanayi da kuma albarkar saukan ruwan damina. To sai dai masanin tattalin arziki da alakarsa da yanayi Dr. Rabiu Tukur Hassan ya ce waɗannan ni'imomi kawai ba za su amfanar da ƙasar ba. Face sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen tabbatar da yiwuwar hakan. waɗannan abubuwa da Allah ya ba mu sai mun yi amfani da su za mu iya sama kanmu mafita mataki na mataki na biyu dukkan wanda yake majibincin al'amarin mutane daga shugabanni wanda ake zaɓa da ƙuri'a da sarakuna waɗanda suke zama sarakuna saboda a matsayin su na shugabannin al'umma da malamai na addini da malamai na makaranta ya kasance a ware wani lokaci da ko kuma wata rana da duk sanda ka samu wata dama za a ware ranar kula kula da muhalli wanda za a iya amfani da wannan ranakun domin daɗa tabbatar da muhimmancin kula da muhalli kuma amfani da ƙarfi da kuzari da Allah ya bamu domin yin ayyuka da za su kyautata muhallin ba kamar yadda yanzu kawai sharar muhallin ake ba a ce ai karshen wata za a yi shara amma ta ya ce wannan abu a zartar da shi ko a ce karshen wata akwai shuka bishiyoyi da ake a makarantu ƙauyuka mutanen ƙauye kowa ya kasance duk shekara a wani kawo wani tsari kananan hukumomi suna damar da farashi a maimakon aikin gina kwalbati da suke da duk kudin al'umma sun da duk kudin da aka turo an ji an gina kwalbati ana ta gine gine da ba za su amfana wa mutane wani abu don haka gwamnati sai ta shigo da kowa ciki a yanzu anan ana da ka samu idan a ce yau gwamnati ta fito bujiro da wani tsari wanda za a ce yau duk shekara kowace jiha ta shuka bishiya miliyan goma kaga arewacin najeriya idan ka nan kashi zuwa yawan jihohi zaka ga allah da su to samar da bishiyoyi yana daɗa kyautata yanayin ƙasa shine zai dawo da tsarin yadda ƙasa take har a amfana ta ci gaba da amfana wa mutane wanda idan ba a yi haka ba ga hamada ta to wannan shine ɗaya daga cikin abu abu na biyu shine kasance daga cikin kuɗin da gwamnati ke kashewa na bajet. kamar yadda ake cewa an ware kaza na ilimi an ware kaza na noma shi kansa harkar sha'anin muhalli da kula da shi a ware wani kaso su na musamman wanda za a rinka amfani da shi malaman hudubobin su na masallatai da na karatukan su da ta maganganu akan sha'anin kula da muhimmancin kula da al'umma wanda na tabbatar mabiya addinin musulunci sun san da wannan kuma musulunci yana goyon bayan wannan kuma yana da tsari akan irin wannan don haka matakin farko shi lallai a zabarar da mutane zan muhimmancin yanayi sannan su kuma san me ya kamata su yi domin kyautata yanayi mataki na uku kenan na hudu wanda duk Allah ya sare masa da dama daga cikin masu kuɗi waɗanda suke da damammaki ko a gwamnati ko a abin nan kasance ana yawan tattauna waɗannan maganganu da kokarin fito da tsari wanda zai iya taimaka mana mu kokarin lallaba da dawo da irin yanayin da Allah ya mu da. To na ta ɓangaren kuma A shirin da ya gabata, Dr. Fatima Aliyu Magaji ɗaya daga cikin matasa jakadin hukumar Great Green Wall da ke da alhakin magance matsalar kwararowar hamada ta fayyace mana irin darussan da suka ɗauka daga wasu ƙasashen Afirka wanda suka ziyarta wanda ake fatar zai ingiza sauran matasa daga ƙasashen Afirka da suka kasance cikin wannan tawaga su ma su ɗau matakin shawo kan matsalolin da ke addabar ƙasashen su. da muka fara zuwa senegal mun fara zuwa dakar daga nan sai muka fara tafiya zuwa cikin ƙauyuka muna bi muna ganin aikin da suke yi su a can da su wannan su ma'aikatan nasu na kuma wannan nasu ƙasa to daga dakar sai muka fara zuwa wani wuri ana ce mishi widu suna da kusan a ce hekta ɗari shida da saba'in da biyar da suka gyara suka yi restoring wato sun yi da shin bishiyoyi tun shekara dubu biyu da takwas kusan shekara nawa kenan su sun samu yi da shin bishiyoyi sun girma mutanen da ke ke zaune a wurin tunda kin ga babban wuri ne sosai so dole akwai mutane da ke zaune a ciki ya zama cewa nauri wuri sun sa masu kiwo masu masu da makarantu ne na yaran su da kuma irin haka ne so dai gaskiya a Senegal abin da muka gani da kuma ya burge mu shine cewa sun sa matasa sosai a cikin harkar shirin gashin bishiyoyin su da muka fara zuwa da karamin matasa kusan dubu uku da ke aiki kawai na shirin gashin bishiyoyi so da muka tafi garin da ake ce mu da kuma mun sake haɗuwa da kusan mutum dubu bakwai so gaba ɗaya da mutum dubu goma ke aiki a wannan grace green na senegal gaskiya shine dai abu gani da ya burge mu saboda suna da karfi da za su iya aiki yanzu kuma su mai da hankali so sun sa mun gani gaskiya kuma sun mai da hankalin su akan aikin kuma suna yi ne tsakani da Allah da muka je Mauritania kuma abinda muka kula da shi shine kuma su kuma Mauritania sun fi ba wa mata karfi Dinkin mauritaniya gaskiya ta fi matsalar hamada da fari da sauransu a can saboda ne za a ce sahara sosai sai zama cewa mata suna da asusu suna da kungiyoyinsu da suke da suna yin noma suna gyara kasa suna da waya kasan da da aka samu cewa ba a ma iya shuka abu ya girma yanzu sun samu suna cewa ana iya shuka abu ya tashi mun ga abincin da suka shuka ya girma sun kawo suna sun gwada mana sun saida mana sun ba mu kyauta mun gani da muka je mali kuma da yake dai akwai matsalar ku da sauransu amma dai mun samu shi mun zagaya mun ga ƙauyukan da suka kwato daga hamada. Mai sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. amma zuwa makon gobe idan mai kowa mai komai ya mana aran rai za a sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu dr rabiu tukur hassan da dr fatima aliyu magaji da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu da ke mana fatar alkhairi ma'asalam. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. fadar white house ta ce isra'ila za ta fara aiwatar da tsagaita wuta na sa'o'i hudu a kowace rana a farmakin da sojojinta ke kai wa kungiyar hamas a yankunan arewacin gaza daga ranar alhamis sarrawar kakakin kwamitin tsaron ƙasa na amurka john kirby ta zo ne a daidai lokacin da dakarun tsaron isra'ila ke fafata da mayakan hamas a birnin gaza kuma su fararen hula falasina suke ci gaba da kokarin tserewa daga yankin karbi ya ce dakatarwar za ta baiwa falasina lokaci don tserewa ta hanyar amfani da hanyoyin jin kai guda biyu da kuma rage adadin mutane da ke mutuwa da alama mayakan da ke samun goyon bayan iran ba su daddara ba duk da harin sama da amurka ta kai da ake kyauta da ya lalata wata muhimmiyar cibiyar ajiyar makamai a gabashin siriya ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a ranar alhamis ta yaba da harin da jiragen yakin amurka guda biyu samfurin f-15 suka kai a ranar laraba inda ta yi nuni da wasu jerin fashe-fashe da suka sa ba za a sake morar ginin ba sakatare bai tilmanin amurka janet yellen a ranar alhamis ta fara tattauna ta kwanaki biyu da mataimakin firimiyan china he peng yayin da amurka ke kokarin shawo kan matsalar zaman doya da manja da ake samu da beijing da kuma ci gaba da tattauna kan batutuwa da suka shafi sauyin yanayi zuwa kasuwanci da tsaro bayan tare tarukan yalin a ranakun alhamis da juma'a ana sa shugabannin kasashen biyu joe biden da shi jinping za su gana a mako mai zuwa a gefen taron haɗin gwiwar tattalin arziki na asia pacific ko epec a birnin san francisco na amurka 'Yan jam'iyyar Republican biyar da ke neman karba tikitin takarar shugaban kasa daga tsohon shugaba Donald Trump sun yi fafatawa mai zafi a daren ranar Laraba yayin wata muhawara mai zafi da suka yi kan manufofin kasashen waje inda suka nuna goyon baya ga matsayar da shugaba Joe Biden ya nuna ta marawa Isra'ila yayin da suke muhawara kan yadda za a tunkari kasar China da gudanar da hulɗa da Iran. Masu sauraro baki ɗaya a nan muka kaga ƙarshen shirin namu na hantsi. sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada su wajen kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da Dadi Balawai da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawar Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC sai an ji ku.